الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وتا شاء بقي دوتا شعبانا هجرة من الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ɗari da biyar watan biyu na sabo shekarar dubu biyu da ashirin da shida karatun littafin sahihul bukhari na al'imamu abu abdullah muhammad bin isma'il alaihi rahmatullah yana cikin kitabin babin da kuma kitabul buyu bayani game da cinikayya a musulunci za mu tashi babi na 99 kenan babu shira'i wal bai'i مع المشركين وأهل الحرب بعد الشراء والبيع da saye da sayarwa duk za a iya gaya musu wani lokaci sayarwa sai ashira sayarwa, albai'i sayarwa babin saye da sayarwa ma'al na tare da mashirkai waɗanda ba musulmi ba ana ya halatta kai cinikayya tare da su a nan al wanda ma ba su da addinin samawi kwata-kwata da wanda ke da addini din waɗanda dai ba musulmi ba wa ahlul harbi da ma ahlul harbi ma'ana kafiran da ba na amana ba ana yaƙi tare da su babu zaman lafiya da garin su ko wani abu idan cinikayya ta kama ko a ɗaiɗaiku ko a ƙasa babu laifi aiki muke musulunci bai hana ba la yanhaakum Allahu anil ladina ƙasa fid dini ina fata an gani لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ودن da في yaƙe الدين ba addini في الله Allah كبا hana ku ba حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مؤتمر ابن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال عبد الرحمن عن أبو بكر رضي الله عنه يتي إنا مع النبي صلى الله عليه وسلم muna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam. kuma za a rage rajulun mushrikun sai wani mutum mushriki wato kafiri ya zo mush'anun zan kalilin shi ne wanda yake da tsari sosai ana sai mishi mush'anun sannan ɗawilin ma'ana wannan duk sufa ce wancan mush'anun ɗin kuma wanda tsayinsa ya kere na al'ada mana tsayinsa ya kai tsaye dogo ne ɗawilin ya zo bizanazin da dabbobi ya suku ha ya koro su daga gare su a ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce bai an am a tsiyatan auƙala wannan shakkun rawi am hidatan mamadin a tsiyatan sai ce hibatan a cikin ya zama bayan am hibatan ko bayan am atiyatan na sayarwa ne ko na kyauta ne za ka yi Wata annabi yana tambaye shi kyauta ka zo da su ko sayarwa ala bal bai'un yace a'a na sayarwa ne ashtara ho shatan zala ya sai akuya daga gare shi wani ce akuya kawai dabba karama ko namiji ko mace duk shafin ne har teki ya shafin ke a larabci in an zo wannan kamar kamar nan ne in an zo tantancewa ne kuma a ce wancan ga sunan shi wancan ga sunan shi babu shira'il mamluki min al-harbi wa hibatihi wa iskihi babu halaccin sayan bawa mamluk rakik daga kafiri harbi wanda shi ma abokin yaƙi ne ba kafirin amana ba ne ya halatta ka saya daga gare shi ko da bawansa ne ka saya wahi ba da kyautarsa ma'ana kyautar bawan da ita fi da ‘yan tashi shi ɗin da zai zama duk da muri ne ya ƙuda ila al bawan in ka saya ka iya kyautar da shi ka iya ‘yan tashi amma dai ka iya sayansa daga wanda ba musulmi ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان النبي يتي وسلمان كاتب كاتب أي مكاتبة منه هو اللي يسأل asalin musuluntar salmanin farisi da tarihinsa ne mai tsayi yadda zo musulunta ba wai ya taho ne takanas a farisa don ya zai musulunta ba a asali dai a takaitan takaitawa ya bar ƙasarsu ta wasu dalilai ya rika fadawa wahala iri-iri hannun wancan hannun wancan har ka ce da shi ya zama bawa wanda asali ba bawa ba ne hasali ma ɗan manya ne babansa yana daga cikin shugabannin masu bautar wuta a gidansu ba a kashe wuta kullum a izu kaji wai ta ke bautawa ba ba za a bari Allah ya mutu ba sai ba ka baban su ya fahimci yana su ya bar addini ya shigo su addinai ba wai na musulunci ba ya ɗaure shi har bi Allah ya taimake shi dai ya baro ya fada san zo har ya faɗo hannun wasu kiristoci dan ma dai ya kai ta gwagwarmaya har ya haɗu da wani mutum yake tambaye sa Salman yake tambaye sa wai ya rage akan addinin gaskiya a yau gaskiya babu daidai wani annabi da ake sha zai zo kaza kaza ya siffanta masa ga siffofinsa ga yanayin ƙasarsa ga kaza ga kaza in ka bi tarihin musulunta su dai abu ne mai tsayi to har Allah ya kawo shi kasar Madina a hannun wani kafiri yana bauta sai Allah ya kawo mazala yayyo hijira sai ke bin labarin annabi ya shigo Madina da yadda aka siffanta mushi garin gari ne mai dibinai mai kaza mai kaza ya ka sai yana cikin aikin gona ma ga nansa sai ji suna ɗan hira mai gonar da ubangidan nasa game da zuwan annabi madina za ka za kasa kunne har yake saurara <clears throat> har salmani ya nemi saboda kan ya gama da Allah ya ɗan sa baki aka daka masa tsawa ina ruwanka ina manya suna magana ka ci gaba da aikinka kana bawa kana shiga magana magana da ba ta ba ƙarshe dai almanu ya samu an gaya masa dama kuma alamomin annabi daga cikin alamarsa yana karɓar kyauta baya karɓar sadaka bai cin sadaka kana akwai alamar fatamun nubuwa ko dai a gaban su ko a bayansa da za a gane da zai gane shi da shi ne wata har ya kawo dizini annabi ya zo ya kai wa annabi ya annabi ya zo makabartar baki a za a binne mutum na farko Usman bin Mas'ud sai kawo annabi kyauta daga annabi ya ce wani lokaci ka kawo annabi ya ce wannan sadaka ne annabi ya karba ya ce a rabar shi zai ce sadaka ya ce ya ga alama biyu ranar da ya zo rika waiwaye yana so ya ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kai da kisa ta faɗa sai madala ce kana so ka gani ne sai kwaye masa ya gani sai ya ne manzo Allah yana ta kuka sai annabi ya ce faɗi tarihin sai ya faɗi ga yadda aka ga yadda aka yi to yanzu ya za a yana cikin bauta yana karkashin wani yana bauta shi ne annabi sai da shi to ka wato ka je ka rubuta mukataba wallazina yabtaguna ba, min ibadikum imaukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan ma'anar mukatabar ka je ka nemi mai gidanka ka ce don Allah ka taimake ni ka ɗaura min haraji in fanshi kaina amma ba za ka yanta ni don Allah ba ɗaura min miliyan ɗaya ne miliyan biyu ne gwargwado abin da zan biya ka sai ya ɗaura masa ba kame da mun karanta hadisan barira ko wanda aka yi mata ba annabi bai ce da shi katib a nan imamul bukhari ne yake son fita a daidai wannan kalma shine idan an masa mukataba nan ubangidansa ai ba musulmi bane ma'ana kamar musulmi za su saye shi ne annabi zai saye shi ne a biya kuɗin a fanshe shi ya zama ɗa sai sai da shi katif da ka rubuta mukataba domin a musuluntar da kai ko domin ya zai musulunta ana fata an gani wa kana hurran asalin sa dani fa zalamu hututansa suka yi suka mai da shi bawa wa ba'u suka sayar da shi wa subiya ammaru wa suhaibu wa bilalu haka an bautar da ammaru da suhaibu da bilalu waɗannan sahabbai kowa ya san ammaru ɗan yasir a maka suhaib ibn sinan abu yahya ar-rumi shi ma ya san tarihinsa haka bilalu ibn rabah al-habashi to shi ammar a iya binciken wasu malamai suna ganin kada samu kansa a bauta ba amma me yasa bukhari yace wasu biya ammaru asalin kuma sadaya sadaya ba muri batattun yaƙi na fata an gane kamar ana yaƙi kame da ake kama yan gazzaɗin nan a mai da su farsunoni a wurin yan isra'ila ko su ma isra'ila ɗin a kama su yan gaza su mai da su farsunoni yaƙi to na ce ce musu asali sabaya na fata an gane to sai a nan imamu ne ya ce ai amma ruma an bautar da shi za ka yi ɗaukar ma'anar an bautar da shi ya taɓa yin bauta kenan yana so ya nuna shi ma asali sayansa aka yi daga mushrikai aka kintar da shi haka su su hai ya tabbata wannan a tarihinsa asalinsa balarabe ne yana yaro shi ma aka sace shi aka bautar da shi aka kai shi ƙasar rum har ya fara mantawa da larabci shine da ya dawo ya tsinci kansa a ƙasar larabawa ma ake ce mishi arromi a ake dangata zuwa ga rum amma asali ba baro ne ne. bauta ta kai shi kuma zalunta su shi ma aka yi sai bilal wannan kowa san tarihin sa wanda umayya bin halaf yake azabtar da shi amma bari mu ji kaɗan daga abin da malai ke faɗa a cikin wannan littafi mai wannan hashiya ya ce ƙalar hafiz ka ji abin da ibn hajar ya ce amma tsistatu sabai ammar amma dai kisan labarin cewa ammaru ya yi bauta ko an bautar da shi amma zahara ne al-muradu minha kaji manya makin hakikanin mai bukari yake nufi da wannan magana ne dai bai bayyana a gare ni ba in ji ibn hajar manyan malamai ma kenan la'anna ammar saboda shi ammar kana arabiyyan insiyan ko anasiyan balarabe ne an ƙabilar anti din nuni wal muhimmala ya waka alaihi sabyun babu wani bauta da ta abu gare shi wa inna ma saka na abuhu ya sab makka sai dai babansa asali ba ɗan maka bane ya zo ya zauna a maka wa halafa bani makhzum ya shirya ƙawance na hilfu tare da banu mahdum daga cikin ƙurayshawa ne kawanci da su duhu, tumayya suka auren masa da tumayya matar shi yasir babar amma ruɗan yasir wadda ake ce mata awwalu shahidatun fil islam wadda ta fara shahada a musulunci su bintu habbati wa hiya min mawalihim da aka ce na ita tana daga cikin mawalihim bayan wa'ancan da suka yi hilfi da su don mun sha faɗa muku su akwai wato wala'ul hilfi wala'ul iski wala'ul islam tana daga cikin mawalihi a wala zasu lahu ammara sai ta haifan masa da ammaru an yasir da ake fara a ya tamil to zai iya yi wa an yakuna al-mushrikuna amilu ammara yayin mushrikai sun mu'amalantu wannan yaron ne ammar mu'amalatar sabai mu'amalar kamar bawa likauni ummihi min mawalihi saboda kasantuwar babarsa yana daga cikin mawalihi dakhilan fi rikhi kamar ya shi sun shigar da shi cikin bautar wa amma suhailu amma suhailu suhailu ibn sinan ar-rumi wa zakar ibn sa'ad ibn sa'ad mai tabaqat ibn sa'ad ya ambata cewa anna abahu min an-namr ibn asalin babansa ya fito daga gidan an-namr ibn qasim akana amilan da kisra shi kuma asali yana yiwa wa kisra aiki ne an gane ko fasabatin rumu su haiban da rumawa suka sati su haibo suka mai da shi bawa lamma gazat ahlu farika yayin da farisawa suka zo yaƙi abta'ahu fa Abdullahi bin bid'an sai Abdullahi bin bid'an mutumin kasar maka wanda annabi ya san shi har sun yi mu'amala da shi sai soyo shi a matsayin bawa wakila bal harab min ar-rum suka ta guduwaye daga rumawa ila makka fa halafa ibn bid'an sai shi ma ya zo yayi kawance na sulfu tare da Abdullahi bin bid'an وتتأتي الإشارة إلى shi. ila kisatihi za a yi ishara zuwa ga kisarsa fil kalami ala alhadis salif kuma zo magana akan hadisi na uku wa amma bilal bilal kuwa fa qala musaddad fi sanadihi al-imam musaddad malamin bukhari da abin da yace a isnadinsa haddathana mu'tamir an abihi an nu'aym ibn abi hindi قال كان بلال لأيتام أبي جهل wasu ka ce bilalu asalinsa bawa ne mallakar wasu marayu na abu jahali a asabahu ya rika azabtar da shi abu ba a sa abubakar rajula sai abubakar ya aiki wani mutum saƙo zuwa ga abu jahal fakala ya ce ishtar ni bilalin ka je ka so min bilal Ba a tika hussein ɗin tashi amma warawa abdurrazak al'imamu abdurrazak a ne. ya rawaito daga hanyar sa'id bin musayyib qala yace qala abubakar lil abbas abubakar ne yace wa abbas istarli bilal ka so min bilal fastarahu sai so shi fa taqahu abubakar sai abubakar ya inta shi wa fil maghazi ibn ishaq a cikin kitabul maghazi na imam ibn ishaq al-madani yace حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال عروة يتي marra abubakar a abubakar ne ya zo wucewa bi umayyata ibn khalaf da ubangidan gidan bilal mai suna umayyata ibn khalaf wa huwa yu'azzibu Bilalan yana yi wa bilal azaba fa qala abubakar yace ala tattaqillaha fi hadha al-miskin yanzu ba za ka ji tsoron Allah game da wannan talaka abin tausayi ba wa aka rike masa wannan azaba qala sai mutum yace an kifu anta mimma tara to kai ka kubutar da shi mana daga abin da kake gani in kana da iko fa tahu abubakar gulamun ajlada minhu ko ajladu minhu sai abubakar ya bashi wani yaro mai jin kansa da karfi da komai sama da bilal wa akhadha bilal ya karbi bilal fa taqahu ya inta shi wa yujma'u bayna al-qissatayn bi anna kull min umayya wa abi jahl kana yu'adhibu bilal wa lahumu shawhun fihi a cikin kisa za a fahimci cewa da bilal wato da ubangidansa umar yasu bin khalaf da abu ɗin kamar da duka sun azabtar da bilal suna dai da wani tasiri a kansa ala iya hal akwai riwayar kuma da ta zo wucewa cewa annabi ya wuce ne ya yana ana azabtar da bilal ce mazai ce ya ababakar inna bilalan yu'azzab illa ya bilal ta za ne masa azaba a hanyar Allah sai abubakar ya fahimci me annabi yake nufi shine ya je ya ce shi bayan tashi har ma mutane ke cewa kai irin wannan kuɗi tsugugu da abubakar ya bayar a kan sayin bilal wallahi ba don allah ba akwai wani abu a ƙasa ko wani mutunci da bilali ya taɓa masa ko iyayensa yake so ya saka masa sai ubangiji ya ce a'a wasa yujannabuha al ha al'atuka al'atuka huwa abubakar alladhi yu'ti malahu يتزكى وما لأحد عنده من نئمة تجد إلا <coughs> إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سوف يرضى يا أيها الذين الله تنسى بعد نيمان ساكي يأتي أبو المنزل على أي تهال محل الشاهد شين أبو بكر يا سيباوة بلال صهيب ما سينسى aka yi المشركين kaga shine ma'ana babu shira'il mamluki min al-harbi wa hibatihi wa itkihi Allah ta'ala ala wa qala Allah ta'ala Allah yace Allah faddala ba'dakum ala ba'din tarriki ubangiji shi ya fifita sashen ku akan sashen wajen arziki wani ya fi wani kuɗi haka Allah ya ga dama amman ladina fudilu bi rabbi rizqihim wadanda aka fifita din nan ai ba su kasance lallai sai sun mayar da arzikinsu alama malakat aymanukum a gurin bayansu ko akan bayansu fahim fihi sawa sai sai sun yi tarayya da bayansu wajen mallakar wannan dukiya ba haka bi ni'matullahi yajhadun yanzu wayannan kafirai da ni'imar Allah suke karetawa قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hajar Ibrahimu bi sara annabi ibrahim ya yi hijira da mace shi saratu da kala biha qaryatan ya shiga wata alƙarya a dalilin neman guduwa da matashi shi daga garinsa da za a ƙauna shi fiha malik akwai wani sarki min al-muluk daga cikin sarakuna au jabbaru min al-jababira ko dai wani jabbiri daga cikin jababira mana azzalumin sarakuna wanda komai za su iya yi a kila sai aka ba wa sarki labari da kala ibrahim bimra'atin wani mutum mai suna ibrahim ya shigo da wata mata iya min ahsanin nisa tana daga mafi kyan mata arsala ilayhi an ya ibrahim man hazihi allati ma'aka mai aika masa yazo yace kai ibrahim wace ce wannan da ke tare da kai qala ya ce yar uwata ce bai kai matar shi ba sai don kar ya kwace kuma ya sa a kashe shi amma duk da haka yana ganin ai ba ƙarya yi ba yar uwarsa ce musulma inda a lokacin duk duniya su biyun ne musulmai a iya saninsa ya ce yar uwarsa ce kamar ya yi tauriya ya ɓoye wani abu wanda ba ƙarya ba amma sai wanda zai fahimta zai gane ai matar ka yar uwarka ce ko ba ta bane sai ta yar uwa ta ثم رجع إليها فقال لا تكذبني لا تكذبي حديثي sai ba ka zame masa tambayoyi da intabiyu ya koma gurin matar sashi ce da Allah ko da ya kira ki fa kai ki karya ta zance na cewa ne ce yar uwa ta ce hadisi na ce yar ce wallahi in alal ardi ay ma alal ardi babu a doron ƙasa a iya sani na mu'minin gairi wa gairiki wani musulmi da in ba ni ba sai ke a arsala biha ilaihi sai wannan sarki yace ta zo fa ilaiha sai ya miƙe gare ta da niyyar arna fa qamat sai ta tashi tawadda tana alwala wa tusalli sai sallah qalat fi Allahumma. in kuntu amantu bika wa bi rasulika Allah in dai tun da na yi imani da kai da annabinka annabi Ibrahim wa ahsantu fardi na tsare gabana illa ala zawji sai ga mijina wala tusallit alayya al-kafira kar ka sallada mu ka dora mu wannan kafiri a kaina kar ka bashi iko a kaina fa ghatta hatta rakada bi rijlihi ghatta ay asbaha ghadidan sai fadi yana munshari yana hauka kamar an bugar da shi wani abu ya buge shi yana shure-shure ya rukudu da rifliki yana shure-shure da kafarsa alamun kamar wato zai su ana kamar mala'iku ne suka buge shi wani larat ana abu salama ibn abdurrahman abu salama dan abdurrahman ibn aufi yana ba da labari ya ce ina ba huraira tsada abu huraira ya ce a cikin labarin da yake bayarwa kwanar ta ce Allahumma iya mutu ita ce ya ubangiji wannan hali da ya shiga yana shure-shure yana ihu in ya mutu fa a wannan yanayi ya kano idan an zo ne za a ce shi ya ƙasa na su ita ta kashe shi a ga ita mara a mata hukunci a ursila sai aka sake shi ya dawo ya samu lafiya in maƙama ilaiha sai sake miƙewa don yi ɓarna da ita maƙamat tawadda ku salli wa ta ta sace tashi ta alwala ta sallah ta ta Allahumma in kuntu amantu bika wa rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kaya hadha al-kafira fa ghatta hatta rakada bi rijlihi aka sace abu nabi qala abdurrahman qala abu salama qala abu huraira fa qala tasashitu allahumma in yamut fa yuqalu هي قتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة ko a na ko a na uku dai sai aka sake shi ya dawo noman faƙala sai ya ce wallahi ma arsaltum ilayya illa shaytana kai wannan ba mutum ko ka aiko min ba wallahi shaytani ya ce aljanna sai tsorata irjiruha ila ibrahim kuma yadda yake gurin ibrahim wa tuha ajara farajat bata ajara ko hajara a wata ruwaya bata wata mata ma ajara ko hajara farajat ila ibrahim alaihi salam sai saratu ta dawo gurin mijinta annabi ibrahim a ta ce a sha'arta shin kun ka samu labari annallaha habatal kafira ubangiji ya wulakanta kafiri ya tozarta shi wa akhdama walida kuma ya ba da baiwa wadda za ta mai hidima hadima ma wato har kyauta baya ya kawo ba ta don ya kwantar masa da hankali dai kasa kama shi ko ya kamo ya kamo kansa ko ce da ga wannan baiwa su je tarke miki aiki bai ta ce hajar wato wannan na nuna in ka ba Allah fa wallahi ba abin da ba zai ma ba in ka ba Allah zai ma komai zai tsare ka zai ma ba abin da za ka rasa قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت عائشة تتي اختتم سعد بن أبي وقاص وعبد الله وعبد بن زمعة في غلامي أنا منكر سعد سعد بن أبي وقاص كي سعطاني يا عبد بن زمعة كمد وني غلامي وني باوة وني يارو فقال سعد سعد يا رسول الله هذا ابن أخ هذا ابن أخي wannan yaron an yayana ne Uqba ibn Abi Waqqas ahida ilayya shi ya tabbata min annahu ibnuhu cewa ɗansa ne wanda ila sabai annabi kalli kaman a yaron da kamannin ɗan gidanmu qala abd ibn zam'a abd ibn zam'a dan uwan saudatu bint zam'a yace hada akhi ya rasulullah amma zalla wannan kamar kanina ne Wani da ala firashi abi min walidatihi a shimfidar gidanmu aka haife shi saboda babana shi ne ubangidansa bai wasa ce wadda ta haife shi min walidatihi fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila shabahihi annabi ya kalli kamanninsa fara'a shabahan bayyinan bi utba ya ga kama a fili ta bayyana game da utba wanda shi ya rika yin lalata da wannan baiwa ta gidan su abdu bin zam'a to amma ba sani ba sai ake ganin ta shi zam'a din ne baban su saudat annabi ya ce huwa laka ya abdi bin zam'a abdi bin zam'a tunda a gidanku aka haifi wannan yaro dauke shi ku ne alwaladu lil firash yaro na gidan da aka haifa ni. walil ahiri alhajr shi kuma mai a sai a tsare shi ba zai tasiri akan yaron ba wa hajibi minhu ya sauda sai kuma sauda duk da dan gidanku ne ki sha makance daga gare shi bintu zam'a alam tarahu saudatu qattu sauda ba su sace ganinsa ba ko bai sace ganin sauda ba daga nan har ya bar duniya. Ala haddasana Muhammad bin Bashar, ala haddasana Gundarun, ala haddasana Shu'ba, an sa'adin an abihi, ala Abdurrahman bin Auf li Suhaib. Abdurrahman bin Auf ya ce wa Suhaibun Rumi, ittaƙilla, wala tabda'i ila ghairi abika. Abi tsoron Allah ya kai Suhaibun Rumi. ka daina danganta kanka zuwa ga wanda ba babanka ba ina kai ina wani ina ka samu rumawa kai kana asalin balarabe me yasa kake danganta kanka zuwa ga wani ruh wa qala suhaibu sai suhaibu yace ma yasurruni annani kaza wa kaza wa anni kuntu zalika wallahi ba zai faranta min rai ba a ce ina da kaza ina da duniya iri kaza ina da gida kaza duk a bani wa anni kuntu zalika a sai ina faɗin haka ni to haibu arruni ana jin daɗin faɗin haka ni kaina walakin ne turistu yadda aka shine nima asali sace na aka yi ba ana sabiyun ina yaro sai ya da labarin yadda abin ya kasance قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن هزام حكيم بن هزام أخبره أنه قال shi ya gaya wa urwa ya ce ya rasulallah a ra'aita umuran kuntu a tahannasu au a tahannasu biha fil jahiliya ya mazala me kake gani a wasu al'amura da na kasance a tahannasu ai a ta'abbadu biha a matsayina na ɗan adam Allah ya sa min tunanin san alkhairi a tahannasu a ta'abbadu wato nakan yi tunanin bautar Allah in rika bauta wa Allah ta hanyar aikata wasu al'amura masu kyau a zamanin jahiliya tun kafin zuwan musulunci Allah ya ɗora min na tare na ina da wannan wato au ata hannasu da hasil jahiliya ina yin ibada da su don neman albarka tun zamanin jahiliya min sila ina da zumunci wa asaka in ta yanta bayi wa sadaka ina da sadaka a hannun fi har ajar yanzu zan samu lalacin abin da na yi da tun kafin zuwa musulunci qala hakim radiyallahu an hakim ce, Ala rasulullah sai annabi ya ce da ni aslamta in ka musulunta ala ma salafa laka min khairi akan abin da ya wuce dama kai akan alkhairi kake kake ka dorawa kai kai an tarwa aslamta ala ma asalafta min khairi ma'anar wannan shi ne hakim ibn hizan ba matan mutumin kirki kuma abokin annabi ne da shi da manzon Allah da abubakar tare suka taso tun suna yara annabi ya girma abubakar da shekara biyu hakim ibn hizan shi ma yana tare da su to da Allah ya kawo musulunci annabi ya zama annabi abubakar ya musulunta amma hakimu bai musulunta ba kuma mutumin kirki ne kuma mai aikin alkhairi amma da yake shirya kuma ta Allah amma bai fahimci da awar abokin nasa ba sai bayan an yi fatahu makka ba shekara wajen nawa da musulunci an zo shekara ta takwas annabi ya maka da yaƙi kafin ya maka da yaƙi da ya shigo sai annabi ya yi wata irin ƙwarewa ta siyasar musulunci da siyasar duniya sai ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira mun mutunta shi ba za mu kama shi man da kala dara abi sufyan fa huwa amin wa man da kala dara hakim ibn hizam fa huwa amin wa man da kala baitahu fa aghlaqa dunana fa huwa amin au kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya shiga gida ya sa sakata bai zo ya yake wani ba shi ma ya sha wanda ya je ya kika ada, ya muka ada, shi ma ya sha mutanen nan da annabi ya ambata duk su ji abin da annabi ya faɗa sai hakim ya ga annabi ya mutunta shi ya tuna da tsohuwar abokantaka a shi har yau zai ina cikin zuciyar manzan Allah alaihi salatu wassalam shi ne aka fito har shi kansa a su fiye da suka zo suka mutu to da yin musulunci shi da kansa yake ba da labari ya ce na yi mama wayya aka yi musulunci ya ɓuya gare ni sai da lokaci bai ba Allah bai kaddara masa ba kuma annabi ya san shi da alkhairi hasali zai da gina harisa bawan annabi na sani shi ya fi shi wata tafiya da ya ta kasuwanci ya siyo zai da bin harisa ibn shurahil ya kawo wa khadija khadija yar uwarsa ce suna da alaƙa ta farkofi kyauta ya ba ta a matsayin tsaraba daga cikin tsaraba da ya kawo mata gabawa ya rika yi mata bauta da hidima ita kuma da aure ya haɗa su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tabbai wa annabi a matsayin kyauta Ko da haka annabi ya tashi to wannan alkhairin da yake yi yace ya maza Allah yanzu kana ganin kaza kaza yace ai kai aslamta alama asalafta min khairi kawai za ka kanku abin da kake na alheri Allah zai baka ladansa ka dora ne akai to ne kuma ya rika cewa ya manzo Allah duk abin da na kashe na dukiya a jahiliya akan bautar wani Allah akan ka zai ce wallahi sai na ninka shi a musulunci dama yana da dukiya ko da kai zo rika aikin alkhairi sai da kuɗinsa ya kare kakaf akan musulunci bayan annabi ya bar duniya kafin ma mazala ya ga duniya ka ji wani abu da yi ya zai samu mazala ya ce ba ni da kuɗi ya mazala ka ba ni za annabi ya bashi wani lokacin sake zuwa ya yi roƙo annabi ya bashi karo na uku ya zo sai annabi yake sai nuna masa tarbiyya ta musulunci ba ta cikin roƙo roƙo yana sai cire masa wani al'ada ya ce ya hakim inna hazal mala hulwul wannan abin duniyar da kake gani dan wani zaki ne tsare shadda yake dan burge mutane man utiyahu an ghairi mas'ala burika lahu fihi duk wanda Allah aka kawo aka ba shi ba tare da yaro roƙa ba Allah zai sa mata albarka a ciki wanda ta zuwa yaro ta aka ba shi Allah ba zai sa masa albarka a ciki ba kuma zai zama kamar mai ci baya kushi. ya karka sake roƙon kowa wani ya ce an gama yanar da Allah ya daga nan ban sake roƙo ba har annabi ya bar duniya ba ma roƙo ya ce abubakar ya zo umar ya zo idan suka zo da dukiya ta musulunci ana raba wa mutane hakkin kowa ne ya karɓa za a kira wasu a ce hakimu gana ce ce wallah ba zai karɓa ai wannan addini ne ba ka yace ni dai na rabu da annabi ba zan riƙe kowa komai ba ko ba zan karɓi komai a hannun kowa sai Umar ya hau kun bari ya ce jama'a ku shaida da dukiyar hakima a hannuna na kawo na ba shi sai ce ba zai karɓa ba kada ranar kiyama Allah ya tambaye ni ushhadu kum ala hakim ita ai na yi wa annabi alƙawari la tas'alun nasa shay'an kar ku ke mutane komai wannan tarbiyyar musulunci ke da haka wasu ta nema sai da Allah ya ba musu da arziki da haka kawai waɗannan su ne bayan Allah na gaskiya in suka alkawari sun wuce ba ta ba alkawari da shi ne hakim ibn hizam Allah ta'ala ya samu dace lokaci ya yi yau ka shi ne last cast shi ne ɗage final ne ko final ne shafin da yawa ko gaskiya sannan ga tsaya ne insha Allah sai Allah ya raya mu zuwa bayan sallah Allah ubangiji ya samu dace sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala Muhammad